taron ƙasa na ƙungiyar malaman koyar da harshen larabci da kuma addinin islama da ke gudana yanzu haka a ta jihar Naija ya mai da hankali ne akan batun yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ƙoƙarin shawo kan kwararar ɗalibai a cikin ƙungiyoyi irin na ta'addanci. Shugaban ƙungiyar na Najeriya Farfesa Muftada Aremu Muhammadin na jami'ar jihar Nasarawa ya ce a ƙarshen taron wanda za su kammala da safiyar laraban nan za su tattara shawarwari da kuma waɗansu mahimman bayanai da za su baiwa gwamnati domin tabbatar da ganin gwamnatin ta samu nasarar da ake bukata ta fannin yaƙi da cin hancin da kuma yaƙi da masu tayar da ƙayar baya. Mataimakin shugaban ƙungiyar malaman larabcin na Najeriya, Farfesa Sani Umar Musa daga Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto, ya ce ta hanyar ƙungiyoyin asiri ne ake samun ɗalibai da ke shiga ƙungiyoyin ta'addanci. ta hanyar ƙungiyoyin asiri akan bi a kai ga ainihin yara a bata musu tunani. yanzu me kuke yi akan wayar da kan nan musamman a azuzuwa wurin karantarwa. daga cikin ƙoƙarin da ita wannan ƙungiya ta yi cikin gwamnatoci daban-daban da suka gabata cikin kasar nan tare da taimakon mai mai malamai irin Sheikh Ahmad Lemu da sauransu an tunkari hukuma an nuna mata cewa wajibi ne a canza a dan a tabbatar da ana koyar da addini ainihin a makarantun ne daɗa ko da addinin musulunci da ma addinin kiristanci ba wani addini wanda ke kira ga irin wannan gurguwar fahimta ta ainihin ta'addanci ko kisan wasu misali wannan sa shi cikin manhaja tabbatar da ana koyar da ilimin addini yana cikin kokarin da ake na ganin an aza mutane ko kuma ɗalibai akan fahimta kyakkyawa ta addini shi ma dai dr abubakar kawo hassan shugaban kungiyar malaman larabcin na jihar niger ya ce akwai wani gibi da aka bari a tsarin koyarwa daga tsakiya da ke haddasa matsalar shiga kungiyoyin ta'addancin da ɗalibai ke yi lokacin da aka fitar da policy cewa koyar da musulunci a senior secondary school ba dole ba ne wato yaro ya koyi darasin musulunci wato sai ka ga yaro ya karanta science yana son addininsa amma bai da ilimin addini sai science shi ya koyar da shi cewa duk mazambata ne mutanen duniya bari a je a jefa bom bari a je abun ga ko in yana da hali ya dumo da duniya gaba daya. Wannan taro dai shine karo na talatin da hudu daga lokacin da aka kafa wannan kungiya ta malaman larabci da addinin Islama kuma ya samu halartar wakilai daga kusan kowace jami'a da sauran manyan makarantu na Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.